وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجاؤون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين shugabanni na wannan kungiya barbakin a Ibrahim Yawale ‘yan majalisar malamai barkacin a sheikh muhammad bello shugaban agaji contemporado kalgamman da ‘yan majalisar ta da sauran malamanmu da suke haya tebur shugabanninmu da tijawanmu tajiranmu masu sponsorin addini sauran ɗaliban ilimin ‘yan uwanmu da bayan Allah da dattibai momi maza da mata masu sauraronmu a daidai wannan lokaci mana muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ne uku ga watan ramadan hijira shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku ya yi daidai da hudu ga watan miladi ya haihuwar annabi Isa da Maryam Isa alaihi salatu salatu, shekara 2022 daga wannan masallaci mai suna masallacin Nasarawa a nan Kwantagora Kwantagora local government a Niger State, Nigeria da sauran kafafen A labarai da ake sauraron wannan tafsir musamman faransi Radio da ke Mina da Landmark da ke nan Landmark FM da ke nan Kwantagora da media ɗinmu da Manara TV da sauran kafafe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala sanya albarka a cikin wannan majalisi mu gaba ɗaya. a nan kun gani a facebook cewa akwai wani usan muhammad sarajo lafiya shugaban majalisar malamai na nasarawa sai na ƙungiyar da ake ce ma jibuis george kunga a muhammad sani a ya jingir ya jagoranci mutu gida suna kan hanyar su ta zuwa tafsir da aka yi postin nasu da shi da matan shi da ko alaraman shi ne da ɗan agajin shi ma dai san dai dukkanin su hudu sun yi accident Allah ya masa rasuwa suna roƙon Allah Allah shi musu gafa Allah ya karɓe su matsayin shuhada Allah ya yi rahama ga kaburburansu babu shakka sama da su a kan hanyar zuwa alkhairi kuma sama da su a cikin ramadan allah ya ƙara rike musu kofar wuta ya ƙara buɗe musu kofofin aljanna don su shiga yan uwa muna suratul nahl ita wannan suratul nahl sura ce makiya kamar da bayani ya gabata bilal abubuwan da suke karantar da mu suna nutsar da zuciyar mummuni domin mummuni na jin daɗi a ce mai Allah ne ya mallaki abu kaza saboda haka ake kiran shi tauhidin rububiyya mun amince kuma da tauhidin uluhiyya don haka za mu tashi yau aya ta na'am aya ta hamsin da hudu bismillah وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعلون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون saboda haka wannan ayoyi guda biyu ayoyi ne da suke ƙarfafa masu aƙidar sunna masu aƙida ta ahalin sunna wal jama'a bangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wannan tabban abin da ya shafe ku na ni'ima to daga Allah ne Umar bin Khattab radiyallahu anhu sun yi tafiya cikin rana sun sha zafin rana sun ji kishirwa ka wani ƙauye sai aka tarbe su da ruwa ruwan tukunya mai sanyi ko wanda ya sha ya ji daɗi rayuwar shi tallatu sai Umar bin Hassan matsayin na sarkin musulmi radiyallahu anhu sai karanta musu sun malatus alunna yau ma'izin alinai ce wallahi ko sai Allah ya tambayi ƙuranin kiyama a kan ni'ima da ya maku sai wani sahabi ya ce ya amirin mu'mini ruwan shakurin ba mu ko kai ga tuwo ba kuma <laughs> za a tambaye mu ya ce ai ni'ima ce domin kai ma da kanka ka ji ga jikinka cewa ka ji daɗi a rai tunda abin da duk ya nutsar da zuciyanka ya yaye maka wani nau'in damuwa to ni imani. saboda haka akwai buƙatar kai masu jihada wa ta'ala godiya summa idza massakum ma da durru bayan wannan don ɗabi'ar Allah ne ya baka alkhairi gobe na iya jarraba ka kuma da yau ya baka alkhairi daga wurin shi gobe kuma ya jarrabe ka da wani nau'in damuwa to hawa yau dai sai ka sake kirawo shi don ya taimake ka yayi damuwa wani abu na cutarwa in ya shafe ka fa ilaihi ta'ajjarun da gare taj'arun da gare shi ne kuke harkowa wayo mu Allah Allah ka ce mu idan wannan ya shi ma ni'ima ce in kana da ubangijin da za ka kira shi ka ce mai ya cece ka ka fada cikin fitina kuma ya saurare ka ya yaye maka damuwa <clears throat> ba mai wannan sifa ba ubangiji daya daya ba su bihanahu wa ta'ala shi na amma sai ya zargi wasu daga cikin banu adam ma'aljin ya zargi wasu daga cikin ah, biyan annabi adam da kuma aljanu da cewa an yi musu ni'ima baya ga haka sun shiga jarabawa sun kuka ga Allah an yaye masu amma duk da haka sai ce me kuma idza ka shafa durra ankum sannan idan ubangiji ya ji kukanku sai yaye muku damuwan da kuke tare da ita ya ba ku kwanciyar hankali me suke yi idza fariqun minkum bi rabbihim yushrikuna sai ga wata jama'a daga cikin ku game da ubangijin nan da ya musu rahama jiya jiya sai ga su kuma sun dawo suna mai shirki da Allah kamar yadda kuka gani ga facebook kafin ramadan mun kai ziyara a wani sansani daga manyan sansanin yan gudun hijira da kidnappers suka tarwatsa garin an kashe mutum sama da arba'in a wannan kawai amma abin mamaki da Allah ya taimake su suka gudu da rai an kashe wasu can sun kumbure babu wanka babu sallah an kone gidaje an kone dukiya su kuma da gudu sun tsira kwana biyu uku suna tafiya wasu mata suna tafiya ma tsirara wasu sun yadda goyayyaki gaba ɗaya a hanya inda zai baka mamaki nan inda aka yi musu sansani muna zuwa sai wani ya tare mu yana kuka sai don Allah malam ku yi musu nasiha yanzu wurin nan da muke kuma a nan suke gidan matan mutane ni dan adam ne jiya jiya an kake bai uba da uwa da ƙauna da waye ya kubuta da kyar amma kuma ga shi yanzu yanzu ya dawo a nan fasan sanin inda abin da labawa ɗaya da ayi ga lista ga kura ga sanyi babu tolin babu ruwan sha da kwarai ko menene sai an kawo an dan baki wai kuma nan ya ga wurin dan matan mutane to haka nan na da yawa mutane su idan fada cikin fitina subhanahu wa ta'ala cikin rahamaki da ikon shi ya kubutar da su daga wannan hali muku da suka shiga wallahi in ka gane gobe sai ka yi da san kamar ba shi ne jiya jiya ya tagayyara ya halaka wayo shi Allah ya ga wani ya lalace Allah ya ci kukan shi ya ya mai kuma gashi yanzu ah, wasu daga cikin mutane suna kirki da Allah wannan ya yi kama da da direba wanda ya shiga mota tana gudu taya ta fashe yana tankantangar ya fata ice ne ya fada kuye bayan allah ya kubutar da shi direban sai ya nuna ai ba don da ya yi kaza ya kaza ba da duk an mutu don yana ɗan renin wayo wani iko cikin motar mashirki na ya lalata kuku ne ya kaza da hankali na gaba da gajiya ana dafawa sai ga wata gundun wallaya mai baki zai ce to wanga da ka duk wanda a tare da ita wanda a tare da mina ita yanzu haka yan sa kai masu yaki da kidnapper sun yan sa ko waɗanda an karube su da cewa an ba su magunguna da sigiri da itimi bindiga gaba za ta yi musu komi ba da yawa suna nan ana sake su ɗaya bayan ɗaya wanda ma a tsakar na mutum ya yi ya yi training sannan su ne dubabin yaƙi a tsakar da training in an ce training wato dubara ta yaƙi mutum ya duba ya ga inda yake tahiyar nan yana ganin gaban shi yana ganin baya kuma sun haɗe wuri ɗaya bindiga ɗaya na iya tarwatsa su ko ko duhun iccen can mangoro anya mai a cikin shi shi ne dama dubara yaki kamar yadda lissin qur'ani suratul nisa ubangiji yace ku riki akhudu kidrakum ku taunanku wannan shi ake ce ma tauna na farko ya zama kana da isassun kayan yaki na biyu kuma ya zama na ka iya bindiga na uku ya zama na kana da training cewa fa in tsaye kake ga haɗarin da kake ciki a wani area na hudu zama kuna da training gebe ne a akwai gaba ko duhun itace ne a gaba ko ko wani dutse ne wanda ba ku iya ganin wanda ke bayan ki dole duka inda ku shiga irin wannan sakai ko ku shiga soja ko police ko wani abu dole sai kuna da irin wannan tunani kuma tsarin Qur'ani ya ce ba gaba ɗaya za ku dunguma ku taru ba ku ɗari uku wuri ɗaya na ta bincikin wanga ai mai bindiga biyu sai ya kare da magana Ina dole kuna batch by batch batch by batch na farko a sa mutum biyu su fara shiga gaba da an kashe su to sai ku shirya kun san wurin nan akwai magana haka wa haka da saboda haka ba karhuna da tsafi Allah bai taɓa sanya magani da giya ba haka Allah bai taɓa sanya kariya da sihiri da shirka ba Allah bai buƙatar shirka ta ko'ina ko da wurin yaƙi inda yana buƙata da ya taimaki annabi da sahabbai a yakin badar da ba a kashe su ba kuwa da an ba su wannan lakani na maganin kayayyakin fada da ko Allah ya yarda da shirka da ya ba su kayayyakin shirka a lokacin da suka haɗu a gas wata ohun wallahi da sun samu kariya da ba a kashe hamza ba radiyallahu an saboda hakan nan Allah bai amince da kariyar dukiyarmu kariyar rayukanmu kariyar ƙasarmu bai yarda muna mu yi amfani da shirka don kariya ba ko da ka kariya addini ko da kai kana yaƙi ne don ka kare addini ba ya kai tsananin yaƙi ba ko don ko yaki ka kai don ka kare rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah bai amince maka ka ta shirka cikin al'amarin ka ba wai don ka yi nasara Allah bai ba ka izini ka yi shirka don kariyar dukiyar ku ba ko kariyar iyalan ku ba Allah ne wanda ya tawakkalin mu'minu na ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون me yasa suke haka don ahlul ilm suna ta wannan lamu lamun ta'lil ce don haka suna yin haka ne na bayan sun kubuta <clears throat> sai su kiri wani Allah ba Allah ba hikimar su liyakuru bima atayna su ma Abin da muka ba su na wancan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah abinda duk ya same ku na ni'ima daga Allah nan kuma sun shiga fitina Allah ya kubutar da su kaga wannan ni'ima ce amma yanzu ga shi bayan an kubutar da su sun dawo suna suna kiran wani Allah ba Allah ba suna gode ma wani Allah ba Allah ba suna dogaro ga wani Allah ba Allah ba saboda haka sun yi haka ne da ya domin su gutulci saba alkawari su kafirce bi ma a shaida ga abin da mun ka ba su na na karban kiran su gare mu na karban addu'an su gare mu na kariya wanda muka yi musu subhanahu wa ta'ala menene na biyu mata'u don haka aka yi musu gace aka ce to shikenan tunda kun sai za mu dai kai wani abu sai Allah ya ba da ni'ima an yi kafirci ya sake ba da wata an yi kafirci an roƙe shi ya saurara ya ba da gudunmuwa duk bayan wannan ta kare kuma yanzu ga su sun dawo sun ci gaba da kafircewa amma duk da haka wai kuma zai ci gaba da ciyar da su da shayar da su da ba su arziki da ba su wadata da ya yi musu shaida da sifa ce ta adami da sai ce shi ko da aka yi mai haka wallahi iska gaba ɗaya kai ya koma kaɗawa area wanda duk ya ce wani Allah ya ce sai ba ne ba to iskan ma wurin ya tsaya da duk sai ya kashe su gaba ɗaya galiban yan siyasa su suka yi zaɓe, suka ci nasara sai su ce a sai a ba duk wanda bai goyi bayan su ba a kore shi da yawa haka yan siyasa ke amma ga Allah subhanahu wa ta'ala an kiyin fati shi fatin musulunci an kiyin constitution dinai constitution na musulunci wal qur'an da sunna da aqida an kiya amma duk da haka bai hana shi ya yi musu ruwan sama bai hana shi cikin rahama sai ya ba su abinci ya ba su abin sha ya ba su 'ya'ya ya ba su aure ya taimaka masu shine Allah yake to wannan dai ba wani abu bane wanda ke gwada sun uwaye ne wata menene wata matahu don haka aka zo da fa'u wata matahu ku sai ku ci gaba da ɗan jin daɗi cikin wannan kayan mulki da kuke a kan shi amma ba zan fasa siyar da ku ba da shayar da ku fa sau ba talamun amma sannu za ku sani ba na wannan kecewa ne ba kyale kuma kai ba akwai lokacin kin dillanci wanda za mu takanka muku da butulcin ku mu ma mu gwada muku cewa mun san abin da kuka yi Allah ya shirya da na ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون ماذا لما لا يعلمون نصيبا wannan wani babban jahilci ne kuma na biyu wanda yake cikin ɗabi'un kagirai musamman tunkurai da 'yan uwansu na duniya gaba ɗaya sun ware duki na farko kamar yadda mufassiri rahimahumullah suka yi tafsirin fassara aya suna sanya ma cikin abin da muka azirta su da shi nasib ma'ana rabo kuma inda su yi rabo ba a abin kware da su ba Allah ba. Wato cikin abin da muka ba su na arziki sai su ware wani bangare su jingina ma Allah. Matsalan ba su sai su ce su ‘ya'ya mata biyan Allah ne, Bihanallah. Tare da haka su kuma ba su son haihuwa ‘ya'ya mata aya na nan da yake tasirin wannan. Na biyu sai su ce mala'iku mata ne kuma ‘ya'yan Allah ne, amma su kuma ba su son namiji, ba su son mace, ba su son haihuwan mace. Amma kamar yadda aya take ta za ta nuna, duk sun haihe ya mace ma kashe ta suke yi. to yaya kai da ba ka son abu za ka dingina ma ubangiji alakumul banun alakumul zakar wa lahul unta alakumul zakar ku ku zafi mata wa lahumul unta shi ku dingina mai mata tilka idan qismatun diba wannan nakasashen rabo wani zalunci wani jiri ba ku san biya mata amma kun ce wai Allah ya yi yaya mata shi da kwata-kwata mai halittawa din ku da ba kuma aka yi kun zafi maza shi kuma kun jigina mai mata wannan shi ne abin da yake raddi a kan su a gaba sai ce karanta mana ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم Tallahi la tusalun na amma kun tun tabtaru. Yesa ce, Tallahi, Allah da kan shi yayi rantu su hana Allah, na rantse, kamar ya ce na rantse da zafi na, mu ce mu wallahi mu rantse da Allah shi kuma yana rantu da zafi shi, shi ne ma'anar Tallahi, la tusalun na, ga rantuwa kyarara ga mulkasam gano na nunu la la na. wallahi tallahi za a tambaye su za a tambaye su akan me amma kuntum tafkaru abin da kun ka zama kuna na kirkirawa ku dingina wannan ga Allah ku dingina wannan wallahi za a tambaye ku akan abin da kuke kirkirawa ranar alkiyama ku zo ku yi bayani ranar da jawabi na ku ba zai yiwu ba na'am ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لله البنات سنة سيام الله سنة زيجنا مؤبنجتي حيث ورقا يا ماتا سوكم فا سوكم سنة زادن ملا تسيئر الله سبحانه وتعالى كن سنة شيء duk inda aka kawo wata kalma ta haihuwa ko ma ɗa namiji ne aka jingina miki in dai kalma haihuwa ta shigo to Allah da kanshi sai ya ce ba sai basuratu maryam za ku gani sai da ya ce subhana Allah wurare da yawa in dai aka jingina miki haihuwa kafin yayi jawab sai ya ce subhana tsarki ya tabbatar mu Allah ma'ana Allah da kanshi sai ya tsarkake kanshi ga wannan nakata. kai da kanka za ka jingina ma Ubangiji haihuwa ya ce su bihana. ba ya ce su bihana saboda kawai an jingina miki mata bala ya ce su bihana ne saboda jingina miki ma'aihuwa dada in ma maza ne in ma mata tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala jingina miki mata kamar yadda ya faɗa a cikin wata aya cewa ya anna ya kunu lahu waladun walam takun lahu sahiba anna waladun sai yaya za a ce ya haihu walam takun lahu sahiba bai da mata domin inda an yi tafsirin wannan aya za a ga cewa wanda yake haihuwa ‘ya'ya mata ko ‘ya'yan mazan to karshe dai mata gare shi yana da mata kenan kwanci ya yi da ita ya yi jima'i da ita kuma ta haihu ta samu mai biya mata ko ta samu mai biya maza subhanallah a jinkirin wannan na ƙasa wannan ƙazanta wannan canfi wannan dafi ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ne karfe ce wanda kuma shahun sun jingina mai abin da ba su so su kuma sun zaɓe bakan su abin da suke so ne ma'anan wala kuma ya shahu duk kuma abin da suke sha'awa na haihuwar ya'ya maza sun jingina shi a kansu wani irin rashin hankali ne wannan na shiro وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم wannan tasdili ne na walahum ma yashtaqun shi ne aka fashe wannan kalmar na ma yashtaqun aka yi abin aka fito da ita fili saboda su ɗabi'an su shine wa idza a ahaduhum bil unta in aka yi wa ɗayan bushara yana kofar gida labari ya kawo mai cewa an haihu sai sai ce mi an kai hawa sai a ce an haihu ya mace ne asalin bushara ma'ana bushara asalin da ilam an sanar da shi cewa an haihu kuma ainihin mai diya mace Allah ya ce zalla waje buhu wadda ranar nan bakin rai ya taho zai yi ni bakin irin da fuska wa huwa kabe yana hasala yana wani kogi ga rai ga kirjin gaba ne na na shida saboda hasala amma me yake ya tawara من القول من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون subhanahu wataala yake ma za ka ganke rashin godiya Allah ya tawara min alƙawo yana fita ma daga majalis inda suke hutu suke raha ko kasuwa ma bai shiga sai ya fita daga cikin da jama'a saboda me me ya dame shi ba mutuwa aka yi mai ba me aka yi mai haihuwa illa babban matsala haihuwan shi ne ɗiyamaci don haka Allah ya zo da ita da damirin min su'i ma bushira saboda mummunan abin da aka baki labari a haifan mai ta ce don haka ma sai kawai matsala ta shiga ya shiga cikin bala'i da fitina sai ya koma shi kadai yana tunani a yanzu kuhu alamu ne wannan jaririya in banta haka nan a ci ko ba daɗi cin dakuwa gozo in ta zama da ita haka nan cikin bakin rai haka ya kamata wani yi am ya dusu hufi tsora sai koma dai in je in yi rani in je wata in rage kowa ya huta ban ganta ba balle rena ba alamun ta ma tare da Allah ya ala saurara me yace sa'a amma ya haku kamar ya ce Allah wadare da wannan mugun tunani sir da abin da suke hukunci a kan shi to kun ga wannan Allah kenan bari mu dawo a kanmu mu kuma menene da biyo mu a cikin gidan da jin matanka ta haihu biya mace maimakon haƙƙa Allah zuciyanka ka yi murna don akwai wanda ya tara duniyan nan ba ma ba ma a ce haihuwa ba wallahi ko dai ɗan kare ya haifa in dai shi ya haifa yana murna amma kai da imaninka da sunnarka da aƙidarka da imaninka da Allah kai ba bakurai bane ne kafiri mai botan gunki amma wai ranka ya ɓaci illa kawai ba ka tsoron kana tsoron ka yi doka faɗa kawai shi na wai kai ba ka ji daɗi ba ai na yi zaton in damu soja Allah kai ka baya da kanka wannan tashabbuhi ne da da ba musulmi ba wallahi tashabbuhi ne da mutum ya dawo yana yana bacin rai wani mayan mace shi ta aini biya mace wallahi lalurori ma na gida bai damuwa da ita amma yin ɗa na ya ɗauko shi ya tsawo shi mota ya zo da shi cikin gari ya yi yawo nan a kai shi supermarket a sai mai theoblis a so mai indomi ba shi biskin ana raha ana ana tumbunta shi yana dariya ana wasa a ɗaukai a yi tawai wai shi ya haifi soja amma da an haifa mai mace wallahi ko mazaunar su bai faɗi mazaunar su ma bai faɗi sai wani ya tawaita akai kuwa ne haihuwa an kai wai ai da mace saboda mi abin bai shigare ne ba wallahi ina gaya muku ba kuri sha da irin wanga ɗabi'a ba cikin mu ne wani ma in ya aure mace tana ta yawan aikuwa ma ya'ya mata sai soyayya sai da ita ya rage to waye mai laifi ku diba ku ga tambayoyi uku da Abdullahi bin Salam ya yi wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa kafin ya musulunta. Tambaya ta farko ya tambaye shi, don ya ga magana nan a attaura, ya ganta a ya ganta a Zabura, shi malami ne na cikin Yahudawa yana da ilimi. Don haka ba wanda ya san wannan fatawa, sai wanda Allah ya zaɓe shi ya aiko shi matsayin mutum. sai ya tambaye shi yace yana gan maka da Allah zan yi maka tambayoyi ka bani anka farkon an gama judgment an ka gama hisabi yan aljanna suka ce aka bude kofar aljanna don su shiga akwai wani abinci da za a tarbe su da shi gaya mini wani irin abinci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in dai ka san anta ko wace dabba har kifi na ruwa yana da anta to shi kifi na ruwa in ka je ka fafi ciki ne nan inda anta ce take akwai wata ƙarama anta ita ba anta ba ce amma wani shatale-tale ne mai daɗin gaske yana saman anta kifi to wannan dan abin da ke saman an kihi wanda ake ce ma goyon anta to shi na za a ɗaɗɗebo a fara bayan aljanna su fara cin abincin aljanna sai abdullahi bin salam ya ji kan shi a cikin yahudu babu malami kamar sai ce to me yasa an mace ta haihu dama shi ne muhallin shahid me yasa an mace ta haihu sai mu ga ta aiki da namiji wata kuma sai ta aiki diya mace wani lokaci kuma sai mun ka lura abinda an ka aiwa sifan dan ko sifar fiye ta fuska ta murya ta jiki ta tahiya ta yi kama da uwa ba ta yi kama da uban ba wani lokaci kuma muna ganin wata mace ta yau sai mu ga ɗanta ko diyarta ta yi biyo uban ko kuma ɗan ya yi biyo uban marmakon uwan an san da yawan nan boko sai tashi sai ni ya aure buzuwa ga wurwurwur wai don a yi hammai jajaye ai duwa kwanin sai shi a yi ɗan kanan tunya ya ba an bada ne da wayo na wani kun gide bakin kirmi bari ya aure ja sai ya samu gwargwaro sai an ka samu ya aiki bakin kirgin. ya aure dogo bai lada sai ya auri ya aiki ɗan gaskiya ya abubu abubu wai me yasa haka ya ya Muhammad sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan mutum ya sadu da iyalihi akwai wani shatale-tale na mahaifa barkashin obre kafin kafiti, after kafiti of cavity malaman health masana jaririyan midwife sun gane abin da nake nufi karan kalma asalin inda matattara haihuwa wannan kwandon yake to duk maniyin da ya fara isa wurin nan idan maniyin namiji ya fara isa wannan area to do abin da za a haifa na irin wannan ne idan bari mu ɗauka na namiji ya fara zuwa to za a samu haihuwa namiji kuma sannan za a samu namiji ya fiyori in ko na mace ya fara zuwa wurin nan za a samu biya mace kuma za a samu sifanta an biyo matan ne abinda duk aka yi zai biyo matan sai fassara na biyu ya ce wurin samar da namiji ko mace akwai kwayafan aihuwa misali ma ɗauke su miliyan ɗaya don namiji yana zubar da kwai ga jikin mace kaman kwayakon kihi shi kuma kwan kihi kamar yauni kamar ƙori manya-manyan kiyafu in za su haihuwa suna zuba kwai sama da dubu goma. Shi kuma namiji ya fi dukkan wani abin halitta yawan kwai, ne ka ce dan kurciya. Shi in zai zuba nashi kwai a cikin cikin matar shi, mai yiwa an ta ƙauyen ku akwai sauki to ruwan sama na farko farkon nan in kuka je kusa ga jema ya amfani muka ji daɗi an aihe mu kawai za ku ga kwato ya yi aiku ya yi wani yana zare-zare-zare da wasu ‘yan diya dukun dukun dukun dukun ga suna ko kwayakwai haka in yayi diya za ka gan su kwatakon haka kifi in ka kama babban gargaza mace daidai san da ta yi ƴaƴa wallahi haka za ka ga diyanta guro mai yawan gaske wallahi duk namiji ya ji su baya shi in ya zuba na ki ya kai miliyan guda amma ciki ne Allah zai tattace wasu ya zubar da su ya kone wasu ya fitar da wasu waje ya tura wasu bangaren haila an je an haila a zubar da su wasu an je aihuwa a tace a tahiyar da su a haka sai ya tace waɗanda kudura ce da rahamaci yake da buƙatar su ga duniya sai ya fara abin nan tayi-tayi sai ya maishe su tayi-tayi har su kai lokacin da za su zama abin haihuwa ina tsammanin za mu cimma wannan aya wadda za su yi tafsili insha Allah shine abin da ubangiji subhanahu wataala yake faɗa a cikin a cikin wannan aya yana cewa yana tabbatar da ku cewa haihuwa ba iko ne namiji ba ba iko ne na mace ba in ma ya biyo ka in bai biyo ka ba tsari ne na Allah ka karbi kyautan Allah ka gode rubama za ka aihi diya mace ta zama maka alkhairi wallahi bisa ga ka aihi da namiji ruba ma surukin ka wanda auri diyarka ya kai ka makka ga diyanka zago zago ba wani amfani ruba ma wanda ya auri ka zai gina ma wani gida ruba ma wanda ya auri ka zai sai maka gida zai baka mota zai kai ka makka zai yi maka alkhairat abubuwa da yawa daga wurin shi ka ne shi ma Allah zai wata magana zuwa gaba zai ambaci abin da ya shafi jifoki a cikin wannan sura insha Allah saboda haka ya musulmi gode ma ni'imar Allah ko da aya ta guda aya ta ko gyada kwaya ɗaya ko kuma misali dan dabino ko fiya wota ko suwan wota ko abinci ko abin sha ko ɗan kaiwa ko ɗan mangoro ko dan dabino ko dan karas ko goro ya musulmi Allah ya ni'imta ka kacci ka gode ma Allah ba kai ka yi wannan abu ba ba kai adda ba ba kai ka da shi bai girma don haka sai ka gode ma Allah ka yi wannan shine kawai abin da ya dace da kai shine Allah ya ce ala saurara masu kyamar aihuwa ‘ya'ya mata masu bakin ciki akan haka ta amma ya hukumu masu zautar da matsayin kashe abin da suka haifa kai kir da abin da suke hukuntawa sai kuma ya ce للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم للذين ماذا la yu'minuna billah bil akhirah wa'anda ba su yi imani ba su believing da cewa lahira gaskiya bane wa'anda ba su yadda da akwai tashin duniya ba za ka same su da me matsalar tauhi za ka same su da mummunan yanayi mummunan makoma mummunan tunani da mummunan misalai haka za ka iya same su da shi ba ka samun su a siratul mustaqim walillahi ma da matsalul a'ala amma misalai mafi ɗaukaka masu tsafta masu kyau daga ubangiji ne su bi hanahu wa ta'ala saboda haka makoma ta kwarai tana ga masu biyar Allah mummunan makoma tana ga masu kwantare ma umarnin ubangiji su bi hanahu wa ta'ala Allah ya shirya da mu akan tafsirul aqida wa huwa al-azizul hakim bangiji shine mabuwayi al-hakim kuma mai hikima Allah shi ya san me ya kamata ya baka ko ya kamata ya baka maza ko ya kamata ya baka mata ko ya kamata ya gauraya ma ko ya kamata ya hana kayewa wannan abubuwa na iko ne na Allah shine mafi sanin me ya cancanta da kai ya Abdullah don haka duk abin da ka gani ya kamata ya baka gurgu ya kamata ka yi kurma ko ya kamata ka yi guturu ko ya kamata ka yi bebe ko ya kamata ka yi lahiyayye ko ya kamata ka yi mahaukaci ko ya kamata ka yi jaki ko ya kamata ka yi maciji wannan hakke ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda duk ya baka da ko ta yaya ya baka ka roƙi albarka abin da aka baka ka ce Allah ya sa albarka Allah ya sa shi ne mafi alkhairi ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أذلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قاول سير ما الله سبحانه وتعالى يا بسد سرين بنو آدم Allah yana gwada fa muna da kurakurai ya nemi da ya kai. Rahama ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta ne mu muna rayuwa irin yadda muka ga dama yana kawo da kai ga kurakuran yana cikin rahama Allah yana cikin baiwashi da kuma tausayin shi ga bayinsa alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin wannan ayat Qur'ani lau yi akhidullahu nasa bi zulmihi da Allah na kama mutane da zaluncinsu. الظلم هنا الشرك أو كبائرات ko shirka ko ko dukkan nau'in kaba'irai ko kuma ma dukkan nau'in zunubi ko sabon Allah da Allah zai kama mutum da irin wannan nau'i na zalunci da yake cin amana wallahi ma taraka alaiha min dabba da Allah bai bar dan wata mace mai numfashi a bangon duniya ba saboda kowanne daga cikin ku yana da inda yake da lafi yana da inda yake da wikine yana da inda yake da laifi da da kayi abu ɗan na kuskure Allah bai buɗe ƙofar tuba ba sai kama ka ma taraka alaiha min ba. Allah da bai bar wata mai motsi ba mai numfashi a bangon duniya walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai Allah yana jinkirta ma mutumin kirki da mutumin banza yana jinkirta ma kafiri da musulmi yana jinkirta ma mai da'a da mai sabo ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci abin ambato wanda za a yi judgment za a yi shari'a ga baki daya wannan aya ta ta da abokiyan ta suratul fusilat inda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka ala dhahriha min dabba ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا الله ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا باب bi zulmihim ba ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى آية سورة النحل إتكم سورة الإخلاص تتي بما كسبوا كسبي kowane irin nau'in zunubi ya shiga kalmar zul ita ce aka maida aka yi ba da second word nata bi kasbi walau ya afizullahu nata bi ma kasabu inda Allah zai kama mutane da abin da suke aikatawa na kurakurai na zunubai ma taraka ala zahariha min da ba da Allah bai bar wani mai shida ba a cikin doron kasa walakin kairukun ila ajalin musamma sai dai Allah na jinkirta musu zuwa lokaci abin ambato akwai aya ta uku kuma inda Allah yake cewa ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما بكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء إن الله سميع عليم كما سورة النور تنا سوى ولولا فضل الله عليكم إن بند فضل الله دي من يا مسلمين يا مسلمان كريم يا ليبار إن بعد فضل الله دي من با سبحان الله ميتي ورحمته da kuma jin kan Allah a kanmu ba zaka minkum min ahadin abada da ba ɗaya daga cikin wanda zai tsalkaka ya zama mummuni ya zama musulmi in ba da rahama Allah ba da kai yanzu wani dan karamin jakob ne wallahi tausayin Allah ya sa ka zama Ahmad ko Ibrahim ko Musa ko Abubakar ko Muhammad wa hakaza saboda rahama ce ta Allah sai ka gode ma ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala To mu koma suratul Nahl menene karshen aya? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza jaa ajaluhum fa idza jaa ajaluhum idan ajalin mutane ya zo lokacin kabar duniya yayi lokacin kabar duniya yayi wallahi ba dan da ka mutu wallahi ba sai mai inda lokacin mutuwan ka yayi mai zai faru la ya sa na wala ya sa kadimu imanin ka da Allah <clears throat> zaman ka annabin Allah zaman ka wali zaman ka salihi zaman ka hafizul qur'an zaman ka mai tafsir zaman ka mai taimakon addini da arzikin ka zaman ka mai mulki mai taimakon musulunci ba zai ɗauki Allah ba shi ƙara maka sa'a ɗaya. Wallahi, in dai kirkin ka ne da ka, da addinin ka, da yawan ka, da aikin ka mai kyau, da amfanin da ka kawa jama'a. In lokacin zuwan ka kabari ya yi wallahi an ga. Wallahi, taqdimu Allah bai gaggawar ɗaukar ranka don kai dan iska ne ka addabi mutane, kana kashin mutane. kana azabtar da su kowa na Allah ya isa kowa na shan wahala kahircinka da rashin imaninka da fasahinka. ba zai sa Allah ya kara maka ya yi maka gaggawa sa'a ya ce bari in rage mai tsawon rai tun da yana sabon Allah ana kuka da shi sai Allah ya kyale ka har ka cika muddar da an ka rubuta yadda aka rubuta wa annabi sallallahu alaihi wasallam da imanin shi da tausayin shi da alherin shi da albarkansa da darajarsa shugaban musulmi yana tsaka karantar da addini lokacin cikar shi shekara uku na barin duniya ya yi Allah bai kara mai minti ɗaya ba haka nan komi alherin ka Allah ba zai kara maka ba in kuma mutum ba mutumin girki ba ne irin fir'aun fir'auna har annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam da Harun sun roki a kashe shi dai don su huta da azaba mutumin da ya ɗauki rai na ɗai ɗai ɗai ya kashe jariri dubu goma sha biyu Allah ka kashe mutumin ga dai mu huta ka bada da dukiya dai Allah ya ce ya kafi addu'a amma Allah bai aikata ba sai da lokaci yayi Allah sai da ya bar auna ya cika lokacin shi don haka wallahi taqdimu Allah ba zai gabatar da kai ba ya rage maka yawan shekaru alubangiji ba zai yi haka ba saboda haka kowane ya duba sai dai bincike da aka yi an tabbatar da cewa shi farawo duk inda yake duniya bai cika yawan rai ba mafi yawa saboda rayuwa ta yake cikin Allah ya isa ku ba abin da ya faru kebbi sai mata ce daga dirin daji tana gudu da diyarta ta ce shirin da ke nafa ya tare ta sai ce ki kwanta in yi zina da ke ta ce tun da aka aike ni ban taɓa zina ba sai ya ce tun da baki taba zina ba sai ya ta ce wallahi ko ba zan yi zina ba ya ce in baki ya daba ko kashe shi dai yanzu wannan abun bai yi wata ba ba sai ce na fi san hadu da ubangiji na eh, ya shaide ne ban taba zina ba an ce in yi ban yi ba sai bayan rayuwata sai ya harbe daga ga kai ga bindiga kan ta ya wace ta kwace sai ta ma ta kwace rai ya lalaba biyan sai ya fahimci biya ita mata ta a sai su ma ne ta yi ita ta ba da wannan labari Barawon nan ya juya ashe sojoji sun yi musu kawanya bai dai yi zinan ba ya kashe ta gashi shi kuma ya mutu cikin sa'a daya tuna duk mafi yawan barayin da suke kashe ku a Niger State yanzu da su da wa'anda sun ka kashe duk sun hadu gaban Allah. Allahu Akbar. Ga kuma wani abu, shi kidina bayan an kashe mutanen garin nan suna yi mai wanka. Eh? Da Allah suna yi mai sallah. suna rufe shi wani ya ce Allah ya ji kai ne wallahi babu hasara da take wannan to in ya shiga kabari mala'iku na zuwa ko ba su zuwa za a haɗu da shi gaban Allah ko ba za a haɗu da shi sisi ya da daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda an ka kashe shi ba ta haƙƙe ba sai ya tashi gaban Allah jina jina ga inda amsa tare shi ga inda bindiga ta samai bini na zuba har da shek jafar mahmud adam za a tattaro su a tattaro su da su hamsa radiyallahu anhu zo da su gaban zaki sai ce me me ya faru ko me me waye muku wannan waye waye zuban maka da wannan jini me kai mai lokacin da mu da su duk muna tsaye gaban Allah sai Allah ya ce mu malaiku ku je ku tara su zo su mana bayani me waɗannan mutane suka yi maku da kuka kashe su me ya faru a ranar da kowa yake tarkakar don haka yi haƙuri da talauci ka haɗu da ubangijinka da imani ko me ta daɗe za ka mutu ko ta hanyar barayi ko ta hanyar mala'ikin mutuwa wallahi mutuwa an gama yin kuma duk barayin nan da suka kashe iya shekarun su ke ka abin da aka rubuto musu ke kuma tun ba a yi Najeriya ba a maganan na nan a lauhin mahafu cewa shekara ta kaza za su mutu kuma ga ta hanyar da za su mutu menene mafita al'iman ka yi imani ya ba wa Allah ka ɗauka ma ba mu da kidnappers shi zai hana ka mutu ai kidina kidnappers ana mutuwa ko ba a mutuwa je ku bincika America inda babu kidnappers suna mutuwa ko ba su mutuwa makka da madina suna mutuwa ko ba su mutuwa akwai annabi ɗaya da ya rage yanzu akwai wani manzo mai rai yanzu akwai sahabai da rai yanzu ko su sardauna ba su nan saboda haka maganin duniyar da imani da aikin kwarai innal ladina amanu wa amilu salihat saboda haka kai imani gama imanin ka da kyawawan ayyuka in wani dalili ya sa mota za ta yi accident kun ga wayan ga da suka rasu yau can jom ga baki dinafar suka kashe su ba accident ne na mota sharon amma sun yi gaban Allah ko ba su je ba bari kukan wani ya sa makani ya tafi ka yi kukan haɗuwa da Allah ba da imani gyara ɗabi'unku da halayyarku ku shirya da ubangiji kai koma babu kidnappers babu boko haram wallahi duniya ta riga ta yi mana ritaya wallahi ta gaji da mu illa Allah na shi kadai kuri ne kawai na a kai lokacin da an kai niyya duk masallacin nan da wahala ka samu ɗan shekara ɗari cikin in ka auna da shekarun da ake mutum guda da shekara ɗari biyar yaro da ko kaciya ba a yi mai ba shekara ɗari uku a duniya domin ga wannan yanzu babu ɗan shekara ɗari waɗanda sun kafi shekaru cikin ma irin su Alhaji Jafaru yana nan kwanci babu lafiya Allah ya bashi lafiya da tsakin mu nan iyakan mu sittin 70 80 can ka ji an ce wanga kan yayi in kuma yi in bai zuwa tafsiri sai dai ke fice da kai da malam da ka ku shirya da Allah fakat kuma amma kar ka yi burin mutuwa ta zo mutuwa mutuwa kar ka yi burin haka amma duk da haka ka dai shirya da ubangiji subhanahu hana ta'ala na wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun shi Allah ya tattara da ya ibadu wai shi a cikin ayoyin da muka yi a baya wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun su suna jingina mu Allah abinda su ba sa son a jingina musu iyakar rashin mutunci iyakar rashin imani da rashin kirki ka jingina ma Allah abinda kai ba ka son a jingina maka ka jingina ma Allah aihuwan mata ƴaƴa mata kai kuma ba ka son a ce ka aihi iya mace sai ce وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى وتصف ألسنتهم الكذب كما harsunansu كان صفا musu كريا وانا مغانا كريا سبحان الله subhanallah dingina mala'iku a ce ‘ya'yan Allah ne subhanallah mata ne kuma a ce ‘ya'yan Allah ne, na farko dai sun yi ƙarya ta ina sun ka san mala'iki mace ta mala'ika mace ta sai ina suka san haka sun ga mala'ikin ne ga mala'iki halin zai ba da labarin ya gane wa ya gaya musu mala'iku ya ne mata don haka sun yi karya harshen su ya yi karya na biyu jingina cewa Allah ya aile su kuma sun yi karya sun ga Allah ne ra'ayul ayi Allah ya ba su labari ne don haka harsunan suna siffanta babban karya sai ce ƙarshe لا جرم أن لهم النار وأنهم مكرمون Allah ya الله tabban no doubt babu kofanto an na lahumun na wallahi hukuncin zaman hukuncin zaman su wuta ne wa annahum mufraqun yajma'un da a tattara su wuri daya a yi judgment a yi musu shari'a ko muhdarun duka ana iya fassara wannan kalma wallahu a'lam sai mu bari haka ta yayi wallahu a'lam sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam Alhamdulillahi wa barakatu. Mun saurari tafsir al mai girma daga bakin babban malamin mu Sheikh Dr. Abubakar Abdullahi Biro Argungu tare da Alaramma Fadalullahi Musa Makera ya taimaka ma malam da ayoyi da al mai girma. Muna fatan Allah ya saka ma malam da alkhairi ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muka saurara. wuraren tafsiri insha Allah yana nan ana ci gaba kamar malam Muhammad Awal Marafa zai fara tafsir a yau a masallacin Juma'a da ke garin kawo daga karfe biyu zuwa karfe ya ma fara sannan kuma akwai tafsir na dare da zai yi daga karfe tara zuwa karfe goma insha Allah. a garin dungan kawon suka akwai malam shehu tudun wada zai fara tafsirin shi da yake yi a kan layin gunurur a nan gidan ainihin a abred insha Allah a yau zai fara malam a tayar ibrahim kofu zai fara tafsirin shi yau akwai masallacin abu akwai masallacin federal locus insha Allah yau za a fara tafsir wanda masallacin huda federal locus malam abakar imam shi zai tafsiri a wurin yau zai fara